마시고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 wannan shine fitowa ta 26 da fatan Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ɗazu mun karkaro mun ɗauko magana akan eh, darasin baya mun ɗauko magana akan abu mai matukar muhimmanci shine haƙƙin ɗaya daga cikin haƙoƙi na mace da suke kan wuyan mijinta ma'ana shine haƙƙin ya biya mata bukata ya gamsar da ita ta lamarin harkar abin da shafi lamarin jin daɗi na kwanciyar aure da makamantansu mun koro hadisi na abdullahi bin amr bin al-as lokacin da ya kasance yana da iyali amma ya kasance yana yawan shagalta da ibada da da azumi da makamantansu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna masa cewa ba haka ya kamata yi ba domin iyalinsa suna da haƙƙi a kansa kamar yadda idanunsa da jikinsa suna da haƙƙi a kansa ya ringa samu yana hutu kuma ita iyalin nan a ringa biya mata bukata wannan wajibi ne a shari'a don haka yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci mazaje da suke tafiya su bar iyalinsu ba tare da sun musu sun tafi da su ba ko kuma sun ƙoƙarin dawowa ta zuwa lokacin da su matan nan ba su shiga cikin takura da buƙatuwa ga ɗa namiji ba ya kamata su ji tsoron Allah a ji tsoron Allah da yawa daga cikin mazaje suna gidaje suna rushewa sakamakon me irin waɗannan abubuwan wanda kuma asali mazan su da suke jefa matan cikin wannan musibar mace kamar yadda a darasan baya aka yi bayani cewar me tana da sha'awa matuƙa tana damuwa tana da yawan bukatar namiji amma kunya da Allah subhanahu ta'ala ya kawata ta da ita ita ce take sawa ba ta iya faɗa ba ta iya bayyanawa lokacin da duk mace za ta kasance tana cikin wadata tana cikin kwanciyar hankali ko kaka yake za ta ci abinci ta sha to fa tana gamawa a san san samun ta ne ba abin za ta bukata in ba da namiji a kusa da ita ba so lokacin da ya kasance mazan nan sun tafi kaga wani ya tafi yayi wata shida wata bakwai ba ma bayanin sa ga baki daya ya barta bai san yanayin da take ciki ba tana da damuwa tana da to fa irin wannan in ba ta samu Allah subhanahu ta'ala ya taimaka addini ya mata tarnaki da bai bai ba to za fa ta je ne ta fita waje ta je ta ringa neman mazan maza kaga kai kuma a nan gurin kai ne ka ja mata wannan fada a cikin wannan larura don haka ya kamata maza a ji tsoron Allah a ringa biya matan nan bukata wani kuma masifar ma zaka gani yana tare da ita a gidan yana tare da ita a gidan amma me sai ya wata da watanni bai kusance ta ba ha kurin kaga wannan ba karamar azaba bace ba tana ganinsa tana sha'awarsa ko yaushe yana gilmawa a gidan zai yi kwalliya zai sa kaya ya fita zai yi ado ya fita gurin abokai ko daurin aure ko makamantar aure abu kwalliyar da zai yi wani zama akwai matan da fa kwalliya kadai za ta ga mijinta ya yi ta ji cewa tana sha'awarsa akwai wanda kawai wani, yanayin tafiyarsa ce kawai a ya shigo gida wani tafiya da zai yi ne kawai za ta ji cewar sha'awata ta motsa amfanin auren ai dama kenan lokacin da ya kasance kin shiga wannan yanayin kina da miji da zai kawar miki da wannan sha'awar to ya kamata maza je mu ji tsoron Allah mu ringa kula da biya wa mata yayan mu bukatu lokacin da suke bukata daidai gwargwado ka je ka biya mata bukata wannan ne zai kasance ka kiyaye ta zai sa ta kiyaye kanta ta kuma kiyaye maka kai karan kanka wannan martabar auren wani zaka gani cewar ukuba ce wai matarsa in ta ɗan bata masa ko kaka ta masa ɗan laifi laifin da bai kai ya kawo ba sai mata ukuba ukuban nan in ya tashi shikenan sai mata wannan kwata kwata ya daina kula ta ba maganar kwanciya da ita ko ya sadu da ita ya kasance tana tsananin bukatar wannan abun ta zo ta yi tuban ta masa kukan ta yi kukan za ga wani har irin alfaharin nan yake ainihin yau wata na kaza rabona da yalina ainihin tun da ta bata min rai ni mu za a yi wa kaza ni kaza ni kaza dan uwana ta ne a wuyan ka ka jiyar da ita wannan daɗin menene amfanin ka aure haka ne ta ne a wuyan ka ka biya mata bukata ta ne a wuyan ka ka jiyar da ita daɗi ka tafi mata dukkan sha'awar wani ɗa namiji ga baki ɗaya menene amfanin ta aure kuna zaune da ita amma tana tunanin wani ɗa namiji a waje ko ta gan shi ya gifta ko ta gan shi a wasan kwaikwayo ko makamantar irin waɗannan abubuwan don haka bai kamata ba ya kamata mazaje mu ji tsoron Allah mu taimaka wa matanmu gurin yadda za su kare su kana zaune a gida tana nan kana nan kai wata da watanni baka kusanci iyalinka ba ko ba wai da rura kake da ita ta rashin lafiya ba da wani rashin lafiya ce ta bujuro maka sakamakon wannan ba za ka iya yi a kusantar ta ba lafiya ka kalau namiji ne kai cikakken namiji in garma amma me kawai saboda ka azabtar da matan nan ko dan saboda ka cusa mata haushi ko dan saboda ka takura wa rayuwarta ka ki kusantar ta tana bukata ta wannan tun tana shiru tana shiru har za a kai marhalar da matakin da za ta cire wannan kunya ta zo ta gaya maka ka wani wani ka ji ma yana cewa ainihin ta zo da daddaren ma ba abin da ta cire kayanta ba komai a jikinta tana ta kama ni tana kuka na haƙi in kula shi a gurinsa yana ganin wannan bajinta ce yake yana ganin cewa mai wannan wani girma ne ko wani wannan ne sauransu wannan bai kamata ba jahilci ne wannan wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah akan mata yi mu ji tsoron Allah akan mu ya kasance wannan haƙƙi ne nasu mu ringa biya musu shi wannan kenan haƙƙi na gaba mai matuƙar muhimmanci shine mai ciyar da mace ciyarwa ciyar da mace wajibi ne saboda mai haƙƙi ne wanda addinin musulunci ya tabbatar da shi Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi wa ala al mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wajibi ne ciyar wannan amma yanzu babban abin da zai baka mamaki ya baka takaici shine sau da yawa sai ka je ka ga gidaje suna nan zai tashi fita ba zai bata isasshen abin da zai bata na wannan ba kuma wai ba fadan saboda babu bane ba a'a akwai shi amma kawai tsabar matsolanta ne da ruwa matar ka ma sai ka mata ruwa dan uwa in bata ci ta sha ba yaushe za ka ji daɗin ka ganta ta yi maka bulbul har ka ga ta burge ka har ka bukace ta kuma ciyar da ita tun da ka aure ta ai shikenan ba kuma iyayenta bane ba za su ringa biyo ta da abinci daga gida akwai bakin cikin da akwai matan da za ga wallahi iyayensu ne suke kawo musu abinci daga gida saboda tsabar bakin hali namijin yana da kuɗin yana da damar yana da rufin asirin amma ba zai kawo abinci isasshe ba ko kuma ya kawo abinci amma ya ringa kawo shi yana mata yana yana mata dungushe wani zaka gani wai da hujjar cewar in ya bar mata za ta yi almubazzaranci ka taɓa jarraba ta ba ka gata ta maka misali sai ya kasance ya ka abincin sai je ya kulle shi shi zai bayar abincin da idan ya ka tashi wannan idan misali za su buƙaci rabin kwano na masara ko rabin tiya ko rabin mudu za su buƙata idan ya tashi ba zai cika shi ba sai ba su shi can ɗan rabu rabu shi ba rabi ba shi ba cikakke ba sai ba su wai ai tunda wannan ne an ka ba su da yawa za su yi almubazzaranci su wannan sai kasance a zo a ringa yin abincin kai da kai yara ba su koshi ba ita mata ba ta koshi ba kuma daga zarar an yi baki shikenan ba su da abin da za su ba su haka wannan tozartarwa ne wannan ka jarrabata ta lokacin da ka san cewar tana almubazzaranci to sai ka ɗauki mataki na ja mata kunne da nuna mata cewar bai kamata ba wannan ni'ima ce abincin nan ni'ima ne kuma Allah subhanahu da ya bamu wannan ni'imar ba haka yake so mu tafiyar da ita ba lokacin da ka ja hankalinta ta ƙi yi to shi kenan lokacin da sai ka koma ka dinga ɗiba mata abin da ya kamata sai amfani da shi amma akwai takura gaskiya wani hana abincin zai gabaki ɗaya kamar yadda muka yi bayani yana kuma da damar wani kuma ga abin ga bai hana abincin ba amma zai bayar da me yadda ba zai isa ba shi ma kuskure ne wannan shi ma su ne ka ciyar da su ka ba su abin da zai ishe su na abinci wani kuma banda harkar abincin aukokin gida su dan omo wannan su dan sabulu da sauransu akwai matar da wallahi zaka gani ita za ta ita ce take wakanta wannan abu bai san sabulun wankanta ba bai san sabulun wankinta ba bai san omon wankinta ba nata ko na yara ba ruwansa ko kuma da wata ka'ida wata shirme idan ya siyo abin kawai zai dan siyo abin da ya ga dama ne ya bata ya ce to wannan gashi nan na baki na wata ne ko na sati biyu idan kaya suka karu ko daudar yara ta yawa misali a jikin kayan sun je sun yi wasa da yawa an buƙaci omo ko sabulu yadda ma'ana an buƙace shi fiye da yadda ake buƙata a da ko makamantar irin wannan abubuwan ya ƙare to fa sai dai ita ta yi da sai dai ta yi a jihunta wace irin rayuwa ce wannan dan Allah kuma ba wai fa ba shi da halin bane ba a'a shi wai yana ga kar a zalunce shi ko kar a masa albabazaranci ce da wani abu da sauransu to wannan duk baya cikin irin ciyarwa da addinin musulunci ya tanada ka ba wa matarka abin da zai ishe su ita kuma ta ji tsoron allah ta tattala maka wannan abu kai in ka ba su ka sauke nauyin ka ita lokacin da ta zo za ta sarrafa wannan abin ta yi maka dungushe ta yi maka algos ta yi ma albazaranci tsakaninta ne da ubangiji amma kai abin da ake so shine mai koyaushe haƙƙinka da ke kai da aka ce haƙƙinka haƙƙi ne wannan a wuyanka ka sauke shi in ka sauke wannan haƙƙin ya kuma rage ita wadda za ta je ta sarrafa wannan haƙƙin ita kuma ita yi ragewa ta zalunce ka ta maka ɗangushe ta maka algus ta sace ta tura wa ƙawayenta ko iyayenta wannan wani abu ne tsakaninta da Allah Allah subhanahu ta'ala kuma zai kama ta ya kamata dukkan bangarorin guda biyu a lamarin harkar ciyarwa a ji tsoron Allah kai ka ba su abin da zai ishe su kar ka musu ɗungushe kar ka takura musu ka zamo tsakiya ka ba su daidai gwargwadon abin da zai ishe su ba tare da almabazzaranci ba ba kuma tare da katakura musu ba akwai kuma zan da gani abin da suke ma ya wuce hankali misali za ta ce fanan da zai fi ba zai fi wannan ba sai a je a kawo mata a kayan da zai zo zai lalace idan ta idan ta markaɗe ko ta gyara kayan ya fi karfin abin da za ta yi bukata da shi kuma in ta ajiye shi zai iya lalacewa zai kaga wannan almubazzaranci ne a nan kuma ba a san irin wannan ba a san irin wannan abin da ake so shine ka tsaya a tsakiya ka ba su daidai abin da zai wadace su amma kuskure ne ka ga wasu sun tafi sun bar matan wai da niyyar sun tafi neman abinci tafi wani garin ya je sa wata da watanni shi can yana ta samun abu abincinsa mai kyau yana ci yana wannan ita kuma nan yin ya batta sai dai ta san yadda za ta yi ta lalima abin da za ta lalima ita da yaranta su ci wanda wasu su za gani har bara suke yi da sauransu a irin waɗannan abubuwan. su ringa bara ko su ringa kasance suna shiga gidajen makota domin a ba su abincin da za su ci da sauransu wannan tozartarwa ne tozartarwa ne wannan addinin musulunci ya hana wannan manzo sallallahu yana cewa ka bil mar'i ithman ay yudayyi aman ya'ul ya ishi mutum zinubi ya ishe ka laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ka tozarta wanda kake daukan kake jibintar al'amarin su miji da mata eh, eh, da 'ya'yanta sauransu miji shine yake lamarin lamarinsu to ya isa zunubi ya isa laifi a gurin Allah subhanahu ta'ala ka tozarta su tozarta su shine ka hana su abin da za su ci tozarta su shine ka hana su abubuwan bukatun su yau da kullum abin da za su yi wanka wani za gani be sabulun nan kamar yadda nake bayani dazu ba zai iya sayo matarsa ba ko zai sayi mata ba zai sayi mata isasshe ba misali wannan tozartarwa ce kuma sannan kai sa ran wai cewar kana so ta maka kwalliya ko kuma ka ga sabulin da zai sai mata na wanki din shine zai sai mata yana da dama da zai sai mata na wanki da na wanka kowa ya riga ya san yanayin abubuwan da aka hada na sabulun wanki daban yake yanayin sabulun wanka daban yake akwai sabulun wankin da yana da zafi a jiki in ya kama hannu zaka je yana zafi yana kona jikin mutum ne saboda me dama ga baki ɗaya ba a tanade shi domin a yi amfani da shi a fata ba to mutum zaka ga yana da damar da zai iya bambance tsakanin wannan da wancan din an samu sabulun wanka yawancinsa zaka ganshi yana dan kanshi haka a jiki yana kuma da dan laushi da dai sa fata haka ka ganta dai lafiya kalau ba yadda zaka yi bane fata ka ta ringa zafi tana maka raɗaɗi ko tana kona ka to amma wani za ga babu ruwansa da wannan na wankin nan shine na wanka kuma yana da daman madda zai raba wannan ba bayi bane ba wannan ka ji tsoron Allah amma kuma me duk abin da zai baka mamaki kuma shi ba haka yake yi ba wannan abun yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke da ɗaure kai da kai da ban mamaki yanzu ko a gida ne akan harkar ciyar wannan sai ka ga gida miyar da za a yi wa mai gida daban take miyar kuma da ragowar matan da yara mutan gida za su ita kuma daban take ita ma wata irin rayuwa ce wannan dan Allah kayan wankan mai gida irin sabulun da zai amfani da shi daban yake sa da makamantan irin waɗannan abubuwa sabulin kuma da zai bawa mata da yara a ƙasa su kuma daban yake su ma kuma wannan sai ji a siyo sabulu mai zafi da waye da sauransu wanda da shi za a yi wanke-wanke da shi za a yi wanka da shi za a yi wanki ya ba su shi kuma nasa yana can gurin ya siyo sabulu mai tsada mai kyau mai kanshi da sauransu yana wanka daga ban ɗakinsa kana jin duk gidan yana kanshi amma su kuma fa za ka ji suna wanka ko suna wanke wanke ka ji jikinsu gaba ki yana irin karnin karnin irin sabulin nan ko yana irin karnin karnin irin wanke wanke din nan ko wanki da sauransu kaga jikinsu yayi fururu wanka suka yi amma suna gama wankan nan jikinsu yayi fururu saboda me asali sabulin da suka amfani da shi ba an yi shi bane ba saboda wanka wannan kuskure ne wace irin wani irin tunani ne wannan naka ya kai miji ya kasance matanka wanda suka fi kowa daraja da mutunci da kima a gurinka amma ya kasance kai abin da za ka yi amfani da nasa kana ganin cewa akwai bambanci ai kai ne mai gida da haka bai kamata duk abin da mai gida zai amfani da shi ba ya kasance su ma masu mata da yara suna amfani da shi wannan kuskure ne wannan talaucin tunani ne yake ja irin wannan abubuwa kamar abincin ne shi ma menene hujja ka na araba ba maka abinci mai gida a masa abinci da nama miyarsa daban ce kaje tana zaki kamar za ta cire maka kunne saboda zaki amma me ragowar abinci na matan gida da za su ci ko na yara da sauransu ci kuma in ka ci shi loma ɗaya ba za ka iya yi ba amma haka za su ci cikar ka mutu haka za su ci waccan miyar daban ka ji ta tana ƙanshi tana abubuwa suna kana ganin ta yawunka yana ta tsinkewa amma ka gama ta za a juye ta a kwano a ajiye ta gefe ya aka yi wannan aita mai gida ce sannan su kuma su zo su yi tasu wani irin rayuwa ce wannan yaushe za ka ji daɗi lokacin da za ka zo kana cin abinci matanka su kuma sun je sun gama cin garau garau ta ci garau garau yaushe za ta samu karfi a jikinta har ta zo da za ta zage ta zo ta maka wasanni ta maka ta juya maka jikinta ta yi maka abin da ta ga dama a zo kwanciya ka kwanta da ita ka gamsu ka ji daɗi ta ci garau garau ba zai yiwu ba da haka ya kamata a kan abin da ya shafa harkar ciyar wannan a ji tsoron Allah akai haƙƙi ne na wannan an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallama menene haƙƙin mace akan mijinta manzan sallallahu yake cewa an tut'ima idza ta'imta ka ciyar da ita lokacin da ka ci abinci wa taksuha idza tasait haka kuma ka tufatar da ita shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abu mai matukar muhimmanci da yawa zaka ga maza sa da yi wa matansa kaya sai sallah ta yi sallah sai sallah ka duba ka irin wannan abu sallah sai sallah idan ka ganta da sabon tufafi to wallahi sallah ce ta yi sallan ma in ya kasance a tsakanin wannan sai dai ce musu ku zaɓa da sallah karamar sallah kuke so in muku kaya koko da babbar sallah wannan ma wanda suka samu mutunci da martaban ma da za a iya tambaye su ma kenan wasu ko babu ruwansa kawai shi in ya zo masa aka kawai ni yanzu shi kenan mata na ba zan ga musu kayan sallah ba sai kawai karamar sallah ya karamar sallah ya dan musu wata wata yar wannan nan da wani dan alawaye da sauransu ya haɗo musu shi kenan kawai karamar sallah ita da ta ƙara ganin wani kayan kuma a sabo ya shigo gidan nan nata sai wata sallar kuma kuma yana da damar idan baka da hali ba wanda ya takura maka sai kai daidai ruwa daidai tsaki yadda ake cewa amma ya kasance tubatarwa kai kullum kana cikin bare shadda kalolin shaddodin ba shadda da za ta shigo baka sani ba excelsior ce su sanata ce duk waɗannan shaddojin nan ba irin manyan shaddoji baka sani ba ya diddika. ba irin wanda su filtex ne su wane ne su duk irin waɗannan yadika masu tsada masu kyau kasan shaddoji kasan su yadikan kubta kala kala duk kasan za ka siya ka ɗinka kanka da waye da sauransu to wa za ka yi wa adan sai dai ka je kenan wace irin wani irin tani ne wannan sai dai kai kai adan ka fita wasu matan su gani ko abokanka su gani siya ba ka da suke gida kayi adan su bisu gani ba ko kuma kayi din su kuma fato kayi adan ka burge su kai baka so su burge ka sai dai kullun tunanin ka kai ka ringa tunanin matan tan wasu a waje ka ringa ganin su cewa wancan ta iya kwalliya wancan me ka taimaka wa su matan ka din na kai ma su yi maka wannan abu haka ya kamata gaskiya a ji tsoron Allah maza sallallahu yake cewa ka tubatar da ita lokacin da ka tubatar sannan kuma sai ke faɗa cewa cin haƙoƙi wala ta dirbul wajha kada ka doke ta a fuska fuska tana ɗaya daga cikin abu mai matuƙar muhimmanci mai daraja a gurin mace amma gurin dan adam gabaki ɗaya musamman kuma mace da haka ko menene ya faru da mata da koma menene zaka lafzata da ita waye da sauransu idan ta kama kenan shi ma duka tunda ba koyaushe ne ake wannan kai duka ba lokacin da ya kama da larura na ladabtarwa shi ma ba wai duka mai wannan ba kamar yadda aka faɗi ka'idojin a baya to ya kamata ka wannan ka guji duka a fuska sannan kuma yake cewa a ka'ida ta gaba haƙƙi shine mai kada mutum ya ƙaurace wa matarsa sai a gida ma'ana kar ta ɓata maka rai ta maka ba daidai ba cikin ukuba da za ka mata shine ce to shi kenan yanzu ma tun da haka ne da yau da gobe ne ma yasa kike gani dama ai Hausa sun ce ido wa kare na wai ce wanda nake gani kullum to shi kenan kai ka tattara kayanka ka wuce wani garin ka tafi kai wata hudu wata biyar wata shida ba kai babu ita manzo sallam ya hana wannan abu bai kamata ba haramun ne so za ka iya jefa ta cikin damuwa cikin tashin hankali za ta zo ta rasa inda za ta sa kanta lokacin da take bukatar ka in za ka kaurace mace to ka kaurace mata a gida domin iya kaurace a gida lokacin da aka yi wannan karshe yau da gobe za ku iya shiryawa zai ma iya a ranar da aka yi abin za ku iya shiryawa dan ga wannan wani dan motsi za ta yi ko wani dan abu za ta yi ko da sauransu shikenan ta zo ku shirya ta baka hakuri da makamanta irin wani abubuwa abubuwa su dawo daidai to don haka ya kamata gaskiya fi sabilillahi mu ji tsoron Allah mu sani cewa waɗannan matan amana ne a wuyanmu kuma suna da haƙoƙi cin haƙoƙinsu akwai wannan haƙƙin wannan wannan haƙƙi na ciyarwa saboda muhimmancinsa imamul bukhari ya rawaito hadithi da imamu muslim hadisin aisha hindu ta zo ta kawo ƙaran mijinta abu sufyan gurin manzon allah sallallahu alaihi wa cewar abu sufiyan mutum ne wanda yake yana da ɗan riko haka ma'ana riko na ajihu baya ɗan sakin abubuwan da suke wannan sai take cewa mai baya ba su abubuwan da yake isa su na harka abin da shafi gudanarwa da harkar gida ita da 'ya'yanta ita da 'ya'yanta don haka take cewa sai abin da kawai take iya samu ta iya gudanar da rayuwarta ita da 'ya'yanta sai abin da ta ɗauka ba tare da saninsa ba don haka tana da laifi maza sallam sai ke ce mata khudhi ma ya ki ma'ana ki ɗauki abin da zai ishe ki ka duba ga irin wannan ka'idar ki ɗauki abin da zai ishe ki ke da yaranki tunda kin kawo complain cewar kin kawo ƙara cewar baya baki abin da yake isa ki ke da yara ya zaki in kin ga abu ya ishe ki to sai dai abin da kika ɗauka ƙari akan abin da ya baki dinna bai kuma sani ba bata nemi izininsa ba sai ta zo take tambaya shin za ta ɗauka ne ko za ta ci gaba ɗauka ko maka sai ke cewa to maza salon sai ke cewa ki ɗauki abin da zai ishe ki ke da 'ya'yanki shi ma mai bil ma'ruf amma ya kasance kin ɗauke shi tare da kyautatawa ba tare ba ala kar ki ɗauki abin da ya kasance o ba kar ki ɗauki abin da ya kasance ya fi ƙarfin ki wannan shine kuma in kika wannan zaki laifi a gurin Allah amma tun da haƙƙinsa ne ba ku abin da zai ishe ku ke da yaranku kuma ya bayar ɗin bai kai ba to za ki iya ɗaukan abin da za ki cike na iya bukatunku kawai na ka ya kamata a fahimci wannan abu ki ɗauki iya abin da yake zai ishe ki kaɗai kar ya kasance wani hadisin ki ɗauke shi wai akan hujja ce da za ki ki mijinki lalabe ko ki ringa kwashe masa kuɗi ko ki ringa kwashe masa abubuwan kayayyakin kayayyakinsa da sauransu da hujjar cewar zai wannan ki sani Allah subhanahu wataala sai ya titsiye ki wallahi Allah subhanahu wataala ya riga ya san komai Allah ya sani cewar mijin nan naki yana baki abin da yake isa ki ko baya isa ki Na kar ki dauki wannan hadisin ya zama hujja akan ki je ki dinga kwasawa mijinki kuɗi ba daidai bane ba wannan ki tabbatar da in ma zaki wannan mijin kin yi kin yi da shi akan kin kokarin gamsar da shi akan cewar abin nan da yake baku baya isa shi kuma ya dage ya doge akan cewar abin da yake baku yana isa to a lokacin nan shine idan kika san akwai wani dan abu da zaki iya cike wannan gibin da yake yi muku saboda ku samu ke da 'ya'yanki ku zauna ku rayu ku samu abin da za ku ci ku rayu to za ki iya ɗauka amma shi ma mai kasance iya daidai gwargwadon buƙatar ki kar ki ɗauki abin da yake ƙari ne in kika ɗauki abin da yake ƙari ne ya zama haramun da haka wani abun yana da matuƙar muhimmanci maza su sani cewa haƙƙi ne su ciyar da matayensu haƙƙin su ne su tabbatar da su haƙƙi ne dukkan abin da ya shafi harkar gudanar da gida ba ciyarwa ba ita kaɗai abin da a annafaka duk za ta shafi wannan ci da sha da tufatarwa haƙƙi ne namiji kuma wajibi ne ya musu shi cikin kyautatawa kasance kayayyakin nan ba wai ya kasance sai wani iya samun ka kana da yalwa da waye da sauransu yadda zaka ringa yalwata wa kanka gurin dinka kayayyaki da sauransu kai wa matanka da iyalinka duk lokacin da ta canza maka kaya ta wannan da sauransu sai ka ka ka ƙara santa sai ka ta ƙara kwanta ta maka rai to ya kamata a laulata haka su ma yara lokacin da kai masa sabon kaya jinsa yake a duniya babu kamar sa zai jawo su ringa son mahaifinsu zai jawo su ringa son iyayensu zai ja su ga maka da'a suna maka biyayya duk abin da kace musu sun san cewar in suka saba ma umarnin ka cewar zaka iya musu ukuba da yi kin yi musu wani abu wanda suke bukata na irin waɗannan abubuwan to sai ga suna maka da'a amma duk lokacin da kasance kana takura musu kullun yara suna yawo cikin tsimma zaka ja arena su su zo su dinga kin shiga suna kunyar shiga cikin abokansu suna kunyar shiga makaranta in sun je kullun gansu suna yage da sauransu kuma kana da damar da zaka yi musu wannan wannan ba tsari bane ba addinin musulunci ya haramta wannan abun gabaki ɗaya kuma ba haƙi bane eh, ka sauke ka ba kuma duk mai irin waɗannan abubuwan wallahi Allah wa ta'ala sai ya titsiye shi sai ya kama shi akai domin haƙi ne da ke wuyanka ka sauke shi ba da haka ya kamata mu ji tsoron Allah akan irin waɗannan abubuwa haƙoƙi ne muna ganin su kamar wasa to amma wallahi suna da tasirin su sai ga irin wannan zaka ga rayuwarka gabaki ɗaya wallahi ba ta albarka saboda mai cutar wanda kake zaune da su kake cutar iyalinka ba karamin abu bane ba menene cuta ku shine ka ki ka ba su haƙoƙin su kuma kana da damar da zaka yi in ka da shi wannan larura ce daidai gwargwado Allah subhanahu ta'ala ya riga ya sani daidai gwargwado sai ka dage iya abin da Allah ya hore maka din daidai iyayin ka kai musu ka sauke wannan nauyin abin da ya raguwa da baka da shi Allah subhanahu ta'ala Allah ba zai kama ka ba amma kana da shi kyashi da rowa ya hana ka kai Allah subhanahu ta'ala sai ya kama kuma wallahi karshe za ka rayuwarka ba za ta taba yin albarka ba duk kuɗin da zaka tara da dukiyar za ka gansa karshe za su tafi aikin banza ne kai baka more su ba su dama iyalin ka kai musu ka kika ba su hakokin su kuma haka nan za su zo dukiyar kai baka amfane su ba kuma ka je Allah subhanahu ta'ala ya tsiye ka a ranar alkiyama Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya mana gamta katar haƙƙi na gaba a gurguje shine haƙƙin ka ba su gurin da za su zauna wajibi ne miji haƙƙin mace ne da ita da yaranta ka ba su gurin da za su zauna bayan ka ciyar da su ka shayar da su ka tabbatar da su kuma ka ba su gurin da za su zauna ka nemi musu gurin da za su zauna cikin mutunci da yalwa daidai gwargwado iya daidai samun ka iya daidai abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce maka na arziki ka nemi musu guri da za su zauna su yi wannan shi haƙƙi na gaba mai matuƙar muhimmanci na kusa da ƙarshe ne mai lalle ne ka koyar da ita addini haƙƙinta ne a wuyanka ka koyar da ita addini yana ɗaya daga cikin kuskuren da zaka gani maza suna yi in yi auro matan nan ba maganar harkar sanar da ita addini kai in ba za ka iya ba ka da ilimin da za ka karantar da ita to ya zama wajibi ka bata dama ta tafi makaranta ta je ta koyi addini wajibi ne ta tafi makaranta ta je ta koyi addini wannan shi ne domin me amana ce a wuyanka amana ce za ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yake wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim da ya rawaito shi in ya zo zai yi sallar wuturi misali in yana gurin aisha kowa da sauransu sai ya ce mata yalla aisha ta shi ta shi ke maki wannan a addini yake koya mata lokacin da duk wani abuwa ne na harkar ibada da waye da sauransu yake koya mata a nan gurin malamai suka sabar to cikin haƙƙin miji lalle ne ya karantar da matarsa nawa ne zaka ga zo ka gani ƙananan hukunce hukunce na addinin musulunci mata ba su san su ba suna fama da jahilci na irin waɗannan abubuwa sakamakon me rashin koyarwar da maza suke wa matansu wannan haƙƙin mace ne akan wuyan mijinta a wuyan mijinta lalle ne ya sanar da ita addini idan bai sani ba shi ba zai iya karantar da ita ba to ya bata dama ta tafi makaranta ta addinin musulunci wadda ta dace da shari'ar musulunci littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta je ta koyi addini a can wajibinsa ne wannan in ba haka ba zai kasance rayuwar nan Allah subhanahu ta'ala zai kasance yayi tauye mata wani haƙi wanda kuma Allah subhanahu ta'ala zai iya tambaye sa akai ba ma zai iya tambaye sa zai tambaye sa tabbas akai domin kiwo aka bashi na wannan matar kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya tambayi kowa akan kiwon da ya bashi don haka da wannan ne muke karkare a wannan insha Allah za mu dora akan fitowa ta gaba insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya mana gamdakatar ya kuma sa waɗannan abubuwa da muke faɗa na haƙoƙin na Allah subhanahu ta'ala ya ba mu damar sauke su akan iyalan iyalanmu gabaki ɗaya da wannan ne nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai kuma haɗuwa ta gaba insha Allah し